Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji ra'ayoyi daban-daban dangane da al'amarin karatun boko a ƙasar nan. za mu shi mabambantan bayanai da ake yi wato kan zancen cewa an gano zinariya a jihar Zandar. A yau aka kaddamar da yakuwar allurar yaƙi da cutar sankarau. Shirin musamman na yau zai mai da hankali ga abin da ya biyo bayan matakin rufe jama'a ya mai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, har ila yau labarin da aka fi mai da hankali a kansa shine na halin da ake ciki a jami'ar Yamai bayan da jami'an tsaro suka kutsa can a ranar Litinin da ta gabata. Kwamitin gudanarwa na kungiyar ɗalibai ta kasa USN ya bayyana cewa ɗalibi guda ya rasa ransa, amma hukumomi sun bayyana cewa a cikin haɗari ne. Kwamitin ƙungiyar ɗaliban ya kaddamar da zaman makoki na ini uku daga yau Alhamis zuwa Asabar 15 ga watan Afrilu. Ƙungiyar ta bukaci da a gabatar da addu'o'i zuwa ga ɗalibin da ya rasa ransa ranar Litinin da ta gabata. Wato kutsawar jami'an tsaron eh, jami'ar ta haddasa muhawara ga fasarar rahoton Adama da Dawaki. Shugaban jami'ar Abdulmumun ne tambaye mu na a zo a agazo tare da bada izinin cire dokar hana shiga jami'ar. Wannan shine kalamin da Mohammed Ben Omar ministan ilimi mai zurhi ya yi a ranar goma ga watan Afril da ya shuɗe a cikin tibiyar talabijin ta ƙasa dangance da tarzomar da ta afku tsakanin jami'an tsaro da ɗaliban jami'ar. Mun kai la Abdulawali Sarki mashawarci kan sadarwa na jami'ar Abdulmumuni ya ƙaryata wannan kalami bisa shafin yanar gizo ta Facebook a yau da sahe inda ya ce gana na cin maganar. Jagoran jami'ar ba wanda ya baiwa izinin shigar da jami'an tsaro a cikin jami'ar. Ba ma iya yiwuwa sai an haɗa duka wato dokokin da aka girka a kai. A cewarsa kenan wanda suka keta wannan doka ta hana shiga jami'a a neme su wani bangare Ya kuma kare da cewa wanda ya bada umarnin barin jami'an tsaro shiga jami'ar shine zai lashi abin da zai biyo a baya ƙarshen tawar kenan. Yau da sahi mun nemi samun magabatan na jami'ar sai dai haƙa bata cimma ruwanta ba. A gaida Gungu Muhammad Dantani. da labarin da ya zo mana yanzu yanzu ya bayyana cewa an kama yaye jibo mataimaki na biyu na sakatare general na kungiyar dalibai ta kasa USN a hukumar 'yan sanda ta firin kaya wato beji a nan yamai shi ne mutum na biyu daga cikin magabatan kungiyar da aka kama tun bayan wannan zanga-zanga ta ranar goma ga watan Afrilu bayan mataimakin farko na sakatare general na kungiyar wato Muhammad Algabit da aka kama a Maradi. ana zargin sa da kira zuwa ga ta da kayar baya haka kuma mun samu labarin cewa an kama wato sakataren watsa labarai na kungiyar ɗaliban ta ƙasa wato Husaini Ahmadu Hamani a baya bayan nan kungiyoyin fararen hula da dama ne suka yi tsokaci dangane da wato mummunan lamarin da ya wakana a ranar litinin da ta gabata inda hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa sai ndh ta bayyana damuwarta a game da arangamar nan da ta shiga tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro a ranakun 11 da 12 ga watan afrilu hukumar ta aika wata tawaga da ta gudanar da bincike domin gani da ido ire-iren ayyukan keta hakkin bil'adama da suka wakana saboda kuma ta ba da shawarwari amadu alishi na kurge ne ya mana ƙarin bayani hakuma ta ƙasa mai kare hakkin ɗan adam da ake kira cndh ta yi tir da Allah wadai da yanda aka yi aka tsallake aka shiga wurin kwanan 'yan jami'a ba tare da an bi doka ba. Ta yi Allah wadai game da cin zarafi da aka yi tun da an hidda rai an jima mutane da yawa ciwo kuma da yawa su rasa arzikin. Ta yi Allah wadai da yanda jami'an tsaro suke ta da in ana jerin gwano ya ya kamata a ta da da shi tun da ba a bi gaskiya ba. Tana kira ga gwamnati maza maza a buɗe makarantar nan na jami'a domin lakwal ɗin ta ci gaba. Su kuma 'yan makaranta tana kiransu Su sama zuciya su ruwan sanyi kuma a wasa zancen yi ramuwar gayya baya da kyau kuma kada su je su kai hari zuwa ga abin da ya shahi arziki na ƙasa da kuma na jama'a ta kuma ta ce tana kira ga justice a yi larwai a san yaya aka yi aka haddasa wannan aikin hallau kuma idan an samu wa'anda suka yi aikata wannan a musu hukunci daidai da abin da doka ta ce Ƙungiyar mamallaka gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu na Nijar ta nuna baƙin ta dangane da yadda jama'an tsaro suka farma 'yan jarida a ranar goma ga watan nan na Afrilu. Mutuna muku da cewa wani ɗan jarida na talabijin Kanal Turwa ya tabbatar da cewa jama'an tsaron sun yi masa duka a yayin da yake gudanar da aikinsa na neman labarai. Shugaban ƙungiyar Maman Mamadu ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin haske. Eh, Ɗaya daga cikin ma'aikatanmu aka tozarta a yayin da yake gudanar da aikin shi. Mun yi Allah wadai da wannan aika-aikar. Don haka muka yi kira ga jami'an tsaro da hukuma kanta na su ɗauki matakan da suka dace domin kare 'yan jarida. Domin shi ɗan jarida shi ma aikin shi ne yake. Akwai 'yan jarida masu zuwa a fagen daga na yaƙi su je su komo kuma lafiya domin jami'an tsaro sun kare su. Haka zalika mun ce ma 'yan jarida su ma kar su ɗau hasala kar su tsumuni jami'an tsaro. Kun san a cikin al'amarin nan kamar wanda ya faru a ƙarshen nan. in kuka lissafa kowa zuciyarsa ta hau da ka taba mutum sai ya amsa maka da gauci da hasala don haka muka sa kira ga bangaren su jami'an tsaro su tabbatar ma 'yan jarida kariya domin su yi aikin su su kuma 'yan jarida su kiyaye dokoki da aka shimfiɗa musu bisa gudanar da aikin fasara kalaman Mama Mamadu kenan shugaban kungiyar masu wato gidajen rediyo da kuma talabijin masu zaman kansu. Har ila yau a game da wannan batu, kungiyar masu makarantu masu zaman kansu a Maraɗi ta fitar da wata sanarwa a ranar talatar da ta gabata inda ta yi Allah wadai da tabi'ar magabatan kungiyar ɗaliban sakandare na maraɗi da kuma na kungiyar ɗalibai ta ƙasa a lokacin yajin aiki. Masu makarantun sun ce ba za su yarda a tura ɗalibansu a cikin zanga-zanga ba saboda dalilan da ba su shafi makarantu masu zaman kansu ba. Shugaban ƙungiyar Sanusi dan buga ya yi wa wakilin Muhammad da Maman ƙarin bayani. Mun nemi mu hana su ganin yawan koke-koken da uwayen yara ke kawo mana. Ku diba ku gani wanda zai zuba kuɗin shi kuma inda makarantar ke ɗaukar dukkan bukatun zartar tabbatar da ba da darasi inda gwamnati baya ba da tallafi ko ɗaya ya kasance tallafi ga ƙarin malaman koyarwa ne kayan aiki ko wasu kuɗaɗe na tallafi uwayen yara da wanda ya girka makarantar ne kai faɗi ka tashi ga komi a ce wani ya zo daga wani gehe ya ce ya hana ruwa gudu a kan lamarin da suka shafi makarantun gwamnati wanda ba su shafi makarantu masu zaman kansu ba a gani na bai dace shi shi yasa muka ce za mu ba su goyon baya na ƙara musu ƙarfin gwiwa amma ba za mu tsayar da ba da karatu ba nan makaranta ce mai zaman kanta da uwayen yara ke zuba kuɗin su uwayen yara na da inci a tabbatar ma 'ya'yansu kasancewa a makaranta. Ɗaliban makarantun boko sun gudanar da wani jerin gwano jiya a zandar tare da izinin hukumomi a gaban fadar gwamnan jiha ɗaliban sun bukaci da a ceto hakkin waɗanda al'amarin ranar goma ga watan afrilu suka rutsa da su a jami'ar yamai da kuma ta maraɗi. Yau mako guda kenan da ake baza labarin cewa an gano zinariya a jihar Zandar musamman a kewayen garin anguwar malamai a cikin shiya ta ɗaya ta birnin Zandar a kudu maso yamma wato ga hilin jirgin saman birnin. Ko da gaske zinariya ce aka gano Musa Habu mai lakanin gambo mai aikin neman zinariya na tunanin haka kuma ya shaida cewa wannan labari ya sa mutane na ta zuwa wurin ya bayyana haka ne a hirar shi da gungu Muhammad Dantani. Da na ji labarin ni ma na ce bari in isa a wurin, da na je na tarda mutane da yawa sun kai kimanin mutum dubu ishirin. Ni da kaina na ga mutum talatin da suka samu zinariya. Akwai ma wani ɗan yata da ya samu. Akwai mutane da yawa suna ta kwarara a can, cikin mota, a ƙafa, bisa motuna, hada bisa kabu-kabu. A'a, babu matsalar ruwa a can. akwai motoci masu ɗaukar fiya wata da ma biduduwa 'yan litir 25 ana kaiwa ana saidawa. akwai mata masu dahuwar abincin saidawa, can ma suke kwana. Yanzu haka an ma girka shaguna, ni na ga mutum da ya samu zinari da kuɗin ya kai miliyan goma. Yanzu kuma bari mu shi ta bakin ma'aikatar ma'adanai dangane da wannan lamari. Gungun Muhammad Dantani ya tattauna yau da daraktar ma'aikatar wato mai dabo kani Mun je a gun, mun yi bincike domin samun tabbatancin maganar da ake in gaskiya ce. Mun zagaye faɗin hilin baki ɗaya don mu samu mutum ɗaya da ke ɗauke da zinarin da ake cewa. Ba mu samu ko mutum ɗaya ba, dukkan aunin da muka yi ba zinari a cikinsa. Sai dai wasu irin sinadarai daban. Ba mu ga zinari ba a cikin binciken da muka yi. Eh, A yanzu haka mutane na ta kwarara daga yankunan ƙasa ma wasu ke tawowa. Ƙananan kasuwanci na ta yalwata a yilin, kamar masu sai da abinci, ruwa da sauransu. Tabbatar da cewa akwai zinari ga wuri sai an yi auni na bincike wanda a kansa za a gano cikin kunkun dutsen a samu wani balbali na zinari. Gaskiya a binciken da muka yi ba mu ga komi ba. A safar yau ce ministan kiwon lafiya ya kaddamar da shirin allurar yaƙi da cutar sankarau a ƙauyen kashe da ke cikin karamar hukumar karkarar Yuri a jihar Tilibiri. Ministan kiwon lafiyar Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya yi ƙarin bayani kamar haka. Bayani na farko don mu haɗa mutane bisa faɗin ƙasa duka inda an ka samu wannan alloba daga rana mai kamata yau za a fara shaushawa saboda a ƙara kare mutane wannan alloba ta fara kamar jiha shidda banda jiha agades da jihar difa gari na farko inda an ka samu wannan alloba nan ne ne ƙasar yuri a nan ne garin da ake ce ma kahe shine samun ka zo don mu fara wannan shaushawa ta faɗin ƙasa a wannan garin. Duk wani wanda ya shekara biyu zuwa shekara ishirin wannan shaushawa ta shahe shi. Amma mun sha hankalin mutane wanda ya yi bara ko bari ya can ba sai ya yi wannan shaushawa ba, saboda ya bari waɗanda ba su taɓa samu ba a ba su dama su samu wannan shaushawa. A yau hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato feji ta gabatar wa manema labarai wasu mutane tara da ake zargin su da laifin yi wa mutane sata da makami suna aiwatar da aika su ne cikin gidaje a Yamai. An kama wasu daga cikin su ne bayan da suka yi yunkurin kai hari ga wata mata ma'aikaciyar gidan mai wadda Allah ya tarfawa garinta ruwa bayan da ta nemi ceto daga jama'a. To kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu na musamman. Washin a cikin wani yanayin rayuwa 'yan mata ɗalibai a jami'ar Yamai suka tsinci kansu bayan da hukumomi suka ɗauki matakin rufe ɗakunan kwana a jami'ar a ina suke rayuwa. A yau da safe abokin aiki na Habibu Garba ya mai da hankali kan halin rayuwarsu ga gungun Muhammad Dantane ɗauke da fasarar rahotonsa. Zamne a gaban kofar gini na jami'a mai lamba A wani wakilin ɗalibai na ta rubuta sunayen 'yan mata ɗalibai da suka zo ɗaukar kayansu. Tun ranar Litinin in ji shi, 'ya'ya mata ɗalibai su ɗari biyu suka zo ɗaukar kayan nasu, mu saurare shi. Oh, Muna nan ne domin sanin kai da kawowar abokaninmu ɗalibai tun jiya ya mata suke zuwa don su ɗauki su don su bar jami'ar. Shugaban kwamitin zartarwa ya ba da umarnin su zo su ɗauki kayan nasu. A zaman su muke, 'yan mata suna zuwa nuna mana katin dan akwai sunayensu cikin jerin sai su shiga su ɗauko kayan nasu su fita ba tare da wani laurai ba. Muna nan har karfe biyar na maraice akwai wasu da za su zo canza. A cikin ginin ɗaki mai lamba A takwas Aisha da Zuwaira na kimtsa kayansu, takardu da wasu kwanoni, ba za su bar komi ba. Aisha bayan rufe jami'ar ta samu laɓewa gidan magajinta da ke anguwar Madina, kimanin kilomita goma daga jami'ar. Gidan wani wana ne na raba, gaskiya ba a iya rayuwa a cikin gidan da magidantan duka ya kasance matasa ne. Kenan dole mu isa gida a dusu don lamarin sai kara lalacewa yake. Ba mu da wani abun da za mu sa tsammani a kai. An rufe jami'ar ina za mu rayuwa. Balle ma akwai abokan da ba su da ko dangi a nan yami. Dole kowa ya je gida ba wani zaɓi. gaya. Don ni koma garinmu ne a gaya. Wannan lamari ya yi kamari idan aka rufe jami'a tamkar an rufe komi kenan. Akwai wanda ke rayuwa cikin jami'ar idan ba su da damar kwana a nan kaka za su karatu bai yayi Jami'ar ba kowa ciki ɗakunan ɗaukar karatu ba kowa bayan ba ta kashin da ya afku ranar litinin da sahe a jami'ar Abdulmumuni ta nan Yame na zaman za ta kasance. Hukumomin jami'ar da na ministan ilimi mai zurfi da muka nemi tuntuɓa sun ki su ce uku. a gaida gungun muhammad ta yi ɗauki da uh, wato wannan rahoto a cikin shirinmu da musamman da haka muka karshen labarin da mu na yau ga musa san ya shigo domin zai gabatar muku labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Arlita. Tare da Radio Igbo Kana. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.